sama ba da ke zan yi aure soyayya karɓaɓɓa ni na zama zaɓaɓɓa ban so ka da wasa ba da kai zan yi aure ganin farko da na yi miki zuci ta ɗarsu shigarki abin sha'awa na tsuwarki na gamsu abin da na zo yi na gane shi ta kyakkyawa ce halayyar ta na ta kalar mata ta aure ce ku dube ta mun dace soyayya zaki ba ni ban san me ya kai soyayya dace ba da na san ki tumbara ba zan ta zama ta zuru ba da na san ka tumbara da ban kasa aure ba da ban san menene so ba menene so ba ban san daɗin soyayya ba soyayya kin kore wahala ke ce alkibla kin ba so ki da wasa ba da ke zan yi aure gani ga wanda nake so rabbana sakar rabuwa gani wacce nake so rabbi sai mutuwa a bayan wannan duniya akwai wata sabon rayuwa ina fatan aljanna da ni nake ciki mi yau hajjuwa da'iman abadan bana so na gaman ware kai mai jan matan